ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ya Ubangijinmu, lalle ka san duk abinda muke ɓoyewa da duk abinda muke bayyanawa, babu abin da yake ɓoyar maka, ya Allah, a sama ko a ƙasa. face ka san shi babu abin da yake ɓuya a gare ka na bukatunmu da bukatuwarmu zuwa gare ka